da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na juma'a yau biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437 wanda kuma daidai da goma ga watan shida miladiya ta 2016 a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi da yana shine darasinmu na biyar a wannan shekara za mu tashi daga kan ayata ta 71 fanfalaka hatta raki ba fi safinati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ألا يجي فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها فانطلق سي النبي موسى دا عليه السلام سكت فيه حتى إذا ركب في السفينة har sai da suka shiga cikin jirgin ruwa kharaqaha sai ya huda jirgin ruwan kala sai annabi Musa ya ce a kharaqtaha litughriqa ahlaha shin ka fasa ta ne ka huda ta ne domin ta nutsar da mutanen cikinta laqad ji'ta shay'an imra lalle ka zo da wani abu mai girma kala sai khadir ya ce da shi innaka alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra ashe ban faɗa ba na ce ba za ka iya yin haƙuri da ni ba qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra annabi Musa ya ce kada ka kama ni da abin da na manta kada kuma ka tsananta min al'amarina Allah ta'ala cikin kissar da yake bamu ta annabi Musa alaihi salam da Khadir da haduwar da suka yi domin ya nemi ilimi kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi ya zo ya nema a wajen alkhadir alaihi salam bayan sharaɗin da shi khadir ya ɗauka a wajensa na cewa idan zai bi shi to kada ya masa tambaya game da kowane abu ya gani har sai ya ba shi labari to ya yadda akan wannan cewa zai bi shi akan wannan sharaɗi kuma ba zai saba masa umarninsa ba Allah ya ce fantalaka kenan sai suka tafi a jiya mun ce a nan an yi maganar mutum biyu tare da cewa akwai yosha'u shine wannan yaron da yake tare da shi saurayin da yake tare da shi a nan ba a ambato shi ba ko dai kasancewar shi daman ɗan rakiya ne don haka ba sai an sako shi cikin maganar ba ko kuma a'a annabi musa alaihissalam ya mayar da shi zuwa gaban isra'il wannan shi ne ah, wato ihtimali na uku na biyu wanda shine ya fi zama ya fi karfi cewa annabi Musa a.s. ya sallame shi bayan bukatarsa ta biya na saduwa da shi wannan bawan Allah sau aka haka ce shi ya koma shi ya sa maganar aka yanke shi daga cikin maganar ya zama da babu shi tun daga wannan gaba har zuwa karshen kissar ba za a sake yin ambatansa ba amma kissar da ake bayarwa cewa ya sha ruwan da aka wato ruwan da yake ainihin hayat wani marmaro na rayuwa wanda idan aka sashi ake rayuwa har abada wanda khadir ya ce da shi kai ya sha kuma wai ya sha khadir ya jefa cikin ruwa don haka yana cikin ruwa yana ta yawo har abada kuma ba zai mutu ba wannan kissa ce wacce ba mai inganci ba abin da ya tabbata dai <clears throat> shi da wannan bawan allah yusha'u ya zama annabi bayan annabi musa alaihissalam kuma shi ya jagoranci a banu isra'ila aka shiga baitul maqdis Allah ce fantalaka hatta idza rakiba fi safinati har sai da suka shiga cikin jirgin ruwa wannan alif da lam alif ce li ta'rifil jinsi tunda ba a maganar wata safina ba ba ce ba ba mu labarin wani jirgin ruwa ba gabanin haka wannan shine farkon ambatan jirgin ruwa saboda haka wannan alif da lam na tarifin jinsi ne kawai da haka ba wai ana nufin wata wani jirgin ruwa wanda yake keɓantacce da ake magana a kansa ba imam bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas shi kuma ya ji daga ubay ibn ka'ab radiyallahu anhuma cewa fantalaka yamshiyani ala sahilil bahri annabi yace suka suka tafi suka kama tafiya akan gabar teku a wata ruwayar manzo sallar sallallahu ya ce wajada ma'abirar sigaran suka samu kananan kwale-kwale kwale-kwale tahmilu ahla sahil ila ahli haza sahil al da suke iban mutane daga wannan gabar na teku su tsallaka da su zuwa ga waccan gabar famarrat ma safinatun sai wani jirgin ruwa ya zo ya wuce ta gabansu kallamuhum an yahmiluhum sai suka yi magana cewa su ɗauke su al khadir masu jirgin ruwan sai suka gane shi wannan bawan Allah khadir yana wanda ya nuna kenan wannan girmawa da suke yawan yi suna aiki da jirgin ruwansu a cikin wannan ruwa sun san da wannan bawan Allah kuma suna gane shi sun gane kuma mutumin kirki ne saboda haka sai suka gane shi ba su gane annabi musa ba alayhi salam saboda ba a tsibirin yake rayuwa ba amma sun gane wannan bawan Allah al-khadir alayhi salam da haka da suka gane shi sai suka ce abdullahi salih la nahmiluhu bi ajrin fa hamaluhu bi ghairi naulin suka ce wannan bawan Allah ne da haka ba za mu karbi kudin sa ba ba za mu karbi kudin haya a wajen sa ba da haka sai suka dauke shi kyauta ba tare da sun sharɗanta zai biya kudin haya ba falamma rakiba fi safina da suka shiga wannan jirgin ruwa kamar yadda alqur'ani ya gaya mana anan kharaqaha sai shi khadir sai ya huda wannan jirgin ruwan ya fasa shi a ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana falam yafja musa illa wal khadir qad akhadha al fa's fa naza'a lawhan bil qaddum annabi musa bai ankara ba sai kawai ya ga wanda bawan Allah ya dauko ga tari ya faskara ba wannan jirgin ruwa ya cire allo ɗaya daga cikinsa wani ana tsakiyar teku aka cire wa jirgin ruwa allo ɗaya daga cikin katakwayensa ko itatuwansa babu shakka wannan alama ce ta ana so wannan jirgin ruwa ya nutse a halaka saboda haka sai ya kama ya balle wani wato allo daga cikin wannan jirgin ruwa to annabi musa da ya ga haka sai ya ce da shi wani irin aiki ne wannan kai kamar yadda hadisin ya gaya mana ma sana'ata irin aiki ne wannan kuma qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra ce mutanen da suka dauke mu ba tare da mun ba da ko kwabo ba suka yi mana alfarma suka dauke mu kyauta amma sai ka duba jirgin ruwan su ka fasa musu domin su nutse a ciki lalle ka zo da wani abin da wani abin da yake da girma wato ce li tughriqa ahlaha wannan lamun din da take cikin wannan wannan gaba li tughriqa ana kiranta lamul aqiba su malamai sun ce lamul aqiba ce ma'ana tunda ka cire wannan wannan jirgin ruwa allansa karshen al'amarin jirgin ruwan nutsewa zai wai su ce lamul aqiba idan aka ce annabi Musa a.s. salam yana kyautata zaton cewa annabi Khadir a.s. salam ba yayi haka bane domin ya nitsar da su saboda haka sai mu ce wannan lamun din lamun aqiba ce kamar inda Allah ta'ala yake gaya mana dangane da Nabi Musa alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin ruwa mahaifiyarsa ta jefa shi cikin toku Allah ta'ala ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana faltaqatahu alu fir'auna mutanen gidan fir'auna suka tsinto shi liyakuna kaga lamun din nan ba wai lamun ta'lil bace wato dan karshen al'amarin zai zama musu a baki kuma zai zama musu abin bakin ciki wato za su yi kiyayya da shi kuma za su yi bakin cikin ɗauko shi har su rene shi saboda zai fito ya yaƙi abin da suke yi da zalunci a nan lamun ba za ka ce lamun talil ba ce domin ka ce lamun talil ce ma'ana kamar tun farko ma sun tsunto shi ne da niyyar haka wanda kuma ba yadda za a yi su tsunto shi da niyyar ya zama musu abokin gaba sun tsunto shi ne dai ya zama ɗa da gare su kamar yadda ita matar fir'auna ta ce qurratu ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ce abin farin ciki ne gare ni da kai zaka kada ku kashe shi tana yiwa ya amfanar da mu ko mu marike shi a matsayin ɗa wannan ne abin da yasa suka ɗauko shi amma wancan ne ya kuna ana gaya maka akibar abin da zai kasance zai kasance musu a rayuwarsu to ne wasu malamai suka ce to irin wannan lamun ɗin ce anan aka yi amfani da ita litogorika ai karshen al'amarin za ta nutsar da mutanen da suke ciki wasu malaman suka ce lamun ta'alil ce ba lamun akiba ba ce wato yana gaya masa ce kayi haka dan ka nutsar wato kamar daman can da wannan niyyar shi khadir yayi yayi dan ya nutsar wannan idan muka ce a tunda annabi Musa alaihi salam inkari yake masa tunda inkari yake masa ya kamata zama lamun ta'alil ce wato ya zaka fasa musu jirgin ruwansu domin ta nutsar da wanda suke ciki kaga anan ba wai yana nufin karshen al'amari za ta nutsa a yana nufin ya yi wannan aiki domin ma mutanen cikin jirgin ruwan su nutse ce wannan ta fi kama da inkari da shi annabi musa a.s. ya yi wasu malamai suna ganin ya kamata ya zama fassara farko ita ce daidai saboda kamar akwai su'u adam kamar akwai muna ladabi idan an ɗauke ta alamu talil aka ce ya faɗa masa wannan cewa ya yi haka ne domin ya nutsar da mutanen cikinta amma wannan babu wani su'u adab idan muka dubar cewa annabi musa alaihissalam ya yi haka ne domin in kari ga shi khadir alaihissalam cewa ya yi wannan abu wanda kuma yin wannan aiki aiki ne na a nutsar da mutanen da suke cikin wannan teku akwai wata ruwaya ta abdu ibn humaid da kuma imamu ahmad da abul haitham ashasi a cikin musnad dinsa wanda mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar hadisin hadisin shi ma na ubay ibn ka'ab ne da abdullahi dan abbas daga ubay ibn ka'ab yadda lafazin ya zo a cikin wannan hadisin ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fantalaka sai annabi musa da khadir suka tafi hatta idza rakiba fi safinati har sai da suka shiga cikin jirgin ruwa fa kharaja man kana fiha wanda suke ciki kuma suka fito wanda suke cikin jirgin ruwan suka fito wa takhallafa shi kuma khadir sai ya zauna bai fito tare da su ba li yakhriqaha domin ya fasa wannan jirgin ruwan fa qala lahu musa sai annabi musa ya ce da shi takhriquha li tughriqa ahlaha za ka fasa wannan jirgin ruwan domin ya nitsar da mutanen cikinsa shine sai kuma khadir ya gaya masa abin da allah ta'ala ya labarta mana idan muka duba zahirin wannan ruwayar za mu ga cewa annabi musa al-khadir salam ya yi niyyar zai fasa ne shi kuma annabi musa salam ya nuna masa bai dace ba wanda ya saba wa zahirin ayar zahirin ayar ta nuna kharaqaha ya fasa amma wani hadisin ya nuna cewa zai fasa annabi musa ce ya za ka fasa ka fasa ai za ka sa duka a nutse a dulmiya cikin ruwa sai dai za a iya yi masa wato za a iya fassara shi wannan hadisi a yi masa tawili a ce abinda ake nufi a hadisin wata takhallafa li yakhriqaha ya zauna kowa ya fita shi ya zauna a cikin jirgin ruwan dan ya fasa kuma ya fasa annabi musa ya yi amfani da da kalmar mudari'i da lafazin muzari'i da domin istihdaris sura domin kamar a nuna maka gashi nan sanda abin yake faruwa ko kuma a ce da farko khadir ya yi niyyar zai yi ya gama shirye-shiryensa annabi musa a.s. ya masa inkari sannan kuma ya yi din annabi musa ya sake masa inkari wato ya zama da inkari guda biyu ne na farko da ya yi niyyar ya gama shirye-shiryensa nan musa ya ga take-takensa ya ce za ka yi kaza kaza kaza kaza domin a samu matsala sannan kuma ya zo ya yi nan musa ya sake yi masa inkari sai ya zan hadisin ya faɗi na farko wato abin da ya yi na shiri zai yi wannan laifin nan musa ya masa inkari ayar kuma ta faɗi abin da ya faru na biyu shine bayan ya fasa nan musa ya masa inkari to duk da haka dai har ila yau a cikin hadisin ya saba zahirin ayar saboda a hadisin ana nuna cewa sun fita sun fita daga cikin jirgin ruwan ayar kuma ba ta nuna mana cewa mutanen da suke cikin jirgin ruwan sun fita tunda maganar annabi musa alaihissalam da ya ce da togorika ahalaha yana nufa akwai mutane a ciki idan har ka fasa da waɗanda suke ciki ai za su ditse to wasu malamai suka ce ai hadisin ba ya kore cewa a khadir ya fasa wannan jirgin alhalin suna ciki bane ya faɗi cewa ya yi niyyar zai fasa lokacin da suka fita amma baya nuna cewa ba su dawo ba ciki sanda ya abin saboda haka hadisin ta wannan fuskar bai saba da zahirin ayar ba kuma zahirin ayar yana nuna mana cewa daga shigar su abin ya faru suna shiga abin ya faru kuma waccan ruwaya da take cikin sahih bukhari da muslim da yake cewa falam yafja musa illa anna khadir akhadha bil qaddum fa wato annabi Musa bai ankara suna shiga bai ankara ba sai ga kawai ya dauko ya dauko ainihin gatari ya fasa wannan jirgin ruwa ayar kusan haka take nunawa to amma wannan hadisin yana nuna cewa sai da ma aka dan tsaya mutanen ciki aka fita sannan aka sake dawowa sannan ya fasa jirgin ruwa duk da cewa zahirin ayar ba lalle ne ya nuna cewa nan take abin ya faru ba hatta idza ba fi safinati kharaqaha baya nuna cewa daga daga shigar abin ya faru tunda sharadi baya nuna da zarar an same shi to kuma sharadin abin jawabin sa jaza din sa zai samu ana iya samun sharadi sannan kuma sakamakon sharadin a samu jinkiri wajen faruwarsa ana cewa idan ka ka, ka yaba ma wane zai yi maka kyauta ba lallai ne ya nuna cewa lokacin da kai yabon ba a nan take zai baka kyautar tana yi ka gama masa yabo ka yi bambadancin amma kyautar sai bayan sati ɗaya ko wata ɗaya sannan ya aiko maka da ita saboda haka faruwar sharaɗi ba shi yake nuna nan take faruwar jaza sakamakonsa ba ana iya a samu a samu a samu tazara shine abin da Allah ta'ala a cikin faɗarsa a idza mittu la sawfa ukhraju hayya shin idan na mutu za a tashe ni ina da rai kaga nan ba yana nuna cewa da zarar ya mutu nan take a tashe shi ba kalmar saufa ma tana nuna cewa nan gaba za a tashe shi in ya mutu yana nan cikin kabarinsa inda aka binne shi har sai lokacin tashinsa ya yi ubangiji ala ya sake tashinsa sada zahirin wannan aya yana nuna mana cewa lokacin da yake fasa jirgin ruwan ba su gani ba tunda inda sun gani ai ba za su kyale shi ba kawai ya fasa musu jirgin ruwa wannan wani daga cikin malamai kamar ali mulla ali alqari ya faɗi wannan cewa inda a ce sun gani to da ba za su bashi ba akwai wata ruwaya wacce ke tafsirin ibn munzir da kuma tafsirin ibnu abi hatim daga abil aliya wanda daga cikin tabi'ai yake cewa khadir wani bawa ne wanda ido baya ganinsa sai wanda allah ta'ala ya so ya nuna masa shi saboda haka mutanen ba su gan shi ba sai musa ne salam ya gan shi da sun gan shi lokacin da yake fasawa da sun hana shi fasa wannan jirgin ruwan kamar yadda da sun gan shi sanda zai kashe wannan yaron da sun hana shi wannan magana ce ta abul aliya wanda ya faɗa cewa khadir wuta idanu ba sa ganin shi sai wanda allah ya so ya gan shi amma al'imamu shaukani yana musun wannan magana tashi yake cewa ina ya samo wannan zance domin a ah, wannan magana ce da ba za ta yi a faɗe ta da ra'ayi ba ka ce ga wani shi muta ido baya ganin sa wanda Allah ta'ala ce ido baya ganin su ne aljanu innahu yaraka yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu suna ganin ku shi da sa wato shedan da shi da sa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su kaga dangane da shedanu dangane da aljannu Allah ta'ala ya faɗi haka to duk wani wanda ba aljan ba in aka ce ba a ganin shi ya kamata a kawo dalilin da yake nuna cewa ba a ganin sa in kawai hujjarsa cewa ba a ganin shi ita ce saboda ya fasa jirgi ba a gan shi ba shaukani yake cewa ai yana daga cikin abin da hankali zai karba ya yi abin ba tare da sun san san da ya yi ba in ya zama da jirgin babba ne yana can baya abin na iya faruwa ba tare da sun sani ba saboda haka kaga babu magana su hana shi tunda ba su ga san da ya ba kamar yadda wannan yaron da za mu zo gaba nan gaba da ya kashe yana yiwa ya kashe shi ba tare da an gan shi sanda yake yin abin ba ko kuma ya yiwu cewa sun gan din ba amma saboda daman sun san shi mutum ne salihi kuma yana da abubuwan mamaki da suke faruwa a hannunsa saboda haka sai ba su yi masa inkari ba sun sallama masa cewa duk abin da zai yi yana yin sa ne da wani dalili wanda yake na wahayi ko na annabci saboda haka suka sallama masa ba tare da sun hana shi yayi ba in wannan tana yiwa saboda haka kaga babu magana cewa ya yi ba tare da sun gaishe ba don haka maganar da aka jingina ta zuwa ga abul aliya cewa ya ce mutane idanu ba sa ganin shi wannan tana bukatar a tabbatar da ita da wani dalili shi ne annabi musa a.s. ya ce lakar ji ita an imra lalle ka zo da wani abu wanda yake da girma kalmar imra malamai sun fassara ta da ma'anoni daban-daban wasu sun fassara ta da munkar wato ka zo da wani abin ki wani abin zargi ko kuma imran ajaban ka zo da wani abin mamaki ko kuma imran aziman ka zo da wani abu shay'an aziman ka zo da wani babban al'amari sai wannan kalma ta al'imr tana zuwa da ma'anar girma kamar yadda ya zo a cikin sira cewa fere suna cewa amira amro ibnu abi kafsha wato al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama sai suka yi amfani da kalmar amira ita ce kalmar imra da ta zo nan a matsayin masdari ko kuma al'imru ana nufin addahiya wato wata musiba al'azima ka zo da wata babbar musiba ya ce laƙar ji ita shai imra ka zo da wani babban al'amari na ka lalata wannan jirgin ruwan da kuma ƙoƙarin da kai na ka halakar da mutane masu yawa ba tare da sun yi laifi ba sannan kuma da butulcewa ni'imar da suka yi mana ta ɗaukan mu da suka yi ba tare da mun biya su ba shi ne khadir sai ya ce alam aqul innaka qala alam aqul innaka lan tastati'a mayya sabra ce ba na faɗa cewa ba za ka iya yin haƙuri da ni ba wato wanda ya nuna kenan maganar da ya yi ya karya wancan alkawari wanda ya yi na cewa zai yi masa biyayya ba tare da ya saba masa ba satajidu ne insha Allahu sabiran wala asilaka amra za ka same ni ina mai haƙuri ba tare da na saba maka ba to wannan magana yanzu da ya yi ya fara wato karya wancan sharaɗi da muka ce wannan shi yake nuna maka al'aza'im tanfasihu maganar da muka yi ajiya cewa ana mutum na iya yin azama akan zai aikata wani abu amma lokacin da abin ya faru sai kaga kuma ya kasa aikata abin saboda haka annabi Musa alayhi salam da farko yana ganin zai iya juriya amma gashi a karan farko ya kasa jurewa ya yi haƙuri har zuwa lokacin da shi khadir alaihi salam zai bashi labarin abin da ya faru to shine yace da shi alam aqul innaka lan tastati'a ma ya sabra shine annabi Musa alaihi salam sai yace qala la tu'akhidhni bima nasitu ce kada ka kama ni da abin da na manta kaga nan neman wato uzuri yake yi a bashi uzuri a nan ya kawo shi a cikin wata siga wacce take cike da balaga wanda yake nuna neman uzurin da yake yana da ƙarfi bai fada masa da farko cewa ai mantawa ne ba sai yake nuna cewa kada ya kama shi da mantuwarsa kamar ma shi khadir ya san cewa ya manta idan aka kula ya kamata inda a zahirin magana za a tafi da ita yadda yadda za a taho da ita wato filla filla kamata yi da farko da ya gaya masa wannan sai ya ce mantawa na yi kada ka kama ni da mantuwata to sai bai gaya masa cewa mantawa ne ba sai dai kawai ya ce kada ka kama ni da mantuwata kamar ba ya nuna masa cewa ya san ma cewa ai manta waye don haka yanzu abin da yake roƙon shi kada ya kama shi da mantuwar ba wai yana sanar da shi cewa mantawa ba a'a shi ma ya san mantawa amma dan Allah kada ya kama shi da wannan mantuwar da yayi alkamil qad yu'khadhu bin nisyan asali ubangiji ta'ala da ta rabbana la ina in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu da abinda muka yi na mantuwa ko muka yi na kuskure ubangiji ta'ala ya karba wani addu'a ya zama na baya kama mutum da abinda ya yi na kuskure ko ya yi na mantuwa to amma anan yana roƙonsa kada ya kama shi da abinda ya yi na mantuwa saboda suna cewa mutumin da ya kai matsayin kamala to irin wannan mantuwar ana iya kama shi da ita saboda ya kamata ai ta taka tsantsan kada ma ya bari ta faru to kuma sai ta faru to babu shakka za a kama shi da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya kama annabi adam alaihi salam annabi adam abinda ya ubangiji ta'ala ya gama da mantuwa ne wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wanci ubangiji ta'ala ya ce mun yi alkawari zuwa ga adam na cewa kai ya ci a itatuwa fa nasiya amma ya manta ba duk da haka ubangiji ta'ala ya zarge shi da wannan kuma ya sauko da shi daga gidan aljanna a dalilin haka amma al-mu'akhazatu bin nisyan amrun maghfurun minhu an gafarta wa wanda duk zai yi mantuwa game da abin da ya na mantuwa ba a kama shi da laifin wannan bal ba a neman shi ma da wannan kamar mutumin da yake azumi ya manta ya ci ko ya sha to azumin sa yana nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ne ya ciyar da shi ya shayar da shi wala turhiqni min amri usra kada ka matsa min al'amarinka wato al'amarinka tare da ni na zamantowa ta zan yi tafiya tare da kai neman ilimi to kada ka ɗora min abin da ya fi ƙarfi na kada ka tilsa samun akan ka kama ni da abin da yake halin mantuwa ne halin mantuwa kuma abu ne da ba a kama mutum idan har aka ce za a kama mutum da mantuwa to babu shakka an so a dora masa wani al'amarin da ya fi karfinsa saboda ita mantuwa abu ne da mutum baya iya ije wa kansa baya iya ture wa kansa ko kuma kada ka matsa mun a cikin harkar neman ilimin nan ka takura min iya takurawa ta yadda zan ji ba zan iya tafiya da kai ba in haƙura in fasa neman ilimin nan ka bi ni a hankali ka sassauta mun cikin abin da kake nema a wajena. na annabi musa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa wa kanatil ula min musa nisyana wannan dai karan na farko annabi musa alaihi salam mantawa yayi wato ganin girman abin da ya gani na an yi wani abin da ya sabawa abin da ya kamata mutanen kirki su yi kamar shi khadir alaihi salam da irin yadda Allah ta'ala ya sifanta shi abdan min ibadina ya ce ya ba shi rahama atainahu rahmatan min indina mutumin da aka ce an ba shi tausayi yaya za a yi mai tausayi ya zo a ɗauke shi a cikin jirgin ruwa masu jirgin ruwan da mutane ne da ka gansu kaga cewa mutane ne galabaitattu mutane ne waɗanda suke neman abin da za su kai cikinsu suke neman su toshe yunwar cikinsu ba wasu mutane ne masu ƙarfi amma kuma ka fasa musu jirgin ruwansu duk da wannan alheri da kuma yanayin da suke ciki babu shakka a nan mutumin da aka sifanta da rahama ya kamata a ga rahamarsa ta bayyana a ga ya tausaya fiye da yadda ake zato to sai aga bai tausaya ba wannan abin da ya hararo ya hango shi har ya mantar da shi cewa fa yayi alkawari na cewa sa jidu ni insha Allah sabira sai ya manta da wannan alkawari da yayi saboda haka sai ya ce a kharaqtaha li tughriqa ahliha jirgin ruwa yana dauke da mutum ba ɗaya ba ba biyu ba mutanen da suke ciki da shi annabi musa alaihissalam da shi khadir alaihissalam ka zo ka fasa ta a tsakiyar teku ƙarshe do a halaka wasu malamai suka ce a nan za mu ga cewa annabi musa alaihissalam cewa da togori ka ahla bai ce duk da cewa shi ma yana cikin jirgin ruwan in an tashi nutsewa da shi za a nutse shi kansa mai fasawar ai a ciki yake shi ma an tashi nitsewar da shi za a nitse sai ya zama na ba su yake magana ba yana magana ne akan mutanen da suke cikin jirgin ruwa to wani hali ne na manya har kullum idan wani abu ya tinkaro na masifa ba kansu suke tunani ba suna tunanin waɗanda suke ƙasa da su bai ce kakka fasa ta ba mu nitse duk da cewa yana cikin wanda zai nitse amma sai ya kawar da kansa ya kawar da shi annabi musa khadir salam daga ambato sai ya ambaci ahalaha da yake nuna maka ɗabi'a ce ta manya har kullum idan wani abu ya taso to kullum tunaninsu ba kansu suke tunani ba suna tunanin na ƙasa da su ne shugaba yana tunanin talakansa ne ba yana tunanin kansa ba ne saboda haka idan wani abu ya to to zai yi ƙoƙari ya ga cewa ya tsamar da wanda yake ƙarƙashinsa ko da kuwa shi ba zai samu fita ba ko da zai halaka to hadisi yana nuna mana cewa bayan sun fita daga wannan jirgin abin da ya faru ya faru an fita lafiya jirgin ruwa bai nutse ba daga baya kuma annabi khadir salam ya mayar da wannan allon gurinsa to sai hadisi yake gaya mana kamar yadda yake cikin sahihain da suka fita sai wani tsuntsu wani jemage game da ya zo a wata ruwaya sai ya zo fawaka ala harfin safina sai ya sauka a kan gefen wannan jirgin ruwa fa fanakara fil bahari karatan au ne sai ya tsatsafi ruwa tsatsaga ɗaya ko biyu ya sa bakinsa ya tsaga ya sake sawa ya tsaga ta biyu sai khadir ya ce ya musa ma na ƙasa ilmi wa ilmuka a watar wayar wa ilmul khala'iqi a watar wayar min ilmin lahi ko fi jambe ilmin lahi illa misla ma na ƙasa hadal usfur bi min ƙarihi min hadal bahar annabi musa khadir ya ce kaga wannan tsuntsun da ya yi wannan tsatsagar guda biyu a cikin ruwa to ya musa babu wani abin da ya ragu ya raga ilimina da iliminka da ilimin halittu gaba daya in aka hada duka daga cikin ilimin Allah sai kwatankwacin abin da tsuntsun nan ya raga daga cikin wannan teku da wannan tsagen da ya guda biyu wato duk abin da kake ji da shi na ilimi da Allah ta'ala ya baka da wanda ya bani da dukkan wata halitta da Allah ya yi ya kuma wadace ta da ilimi to gaba ɗaya in aka tara iliminta an aka kwatanta shi da ilimin Allah bai fi tsagar wannan tsuntsu guda da ya a cikin wannan teku ba teku ya san ma ana yi zai motsa saboda an tsuntsu ya tsage shi sau ɗaya sau biyu babu abin da zai ci to wannan ba yana nuna cewa ilimin Allah ta'ala yana raguwa ba yayin da muka san wani abu daga cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da mu na ilimi kalmar na ƙasa a nan ya faɗi ta ne bisa misali yadda za ka fahimci kwatankwacin yadda iliminmu yake idan kwatanta shi da ilimin Allah amma ilimin Allah babu abin da yake rage shi babu abin da zai rage ilimin ubangiji shi yasa Allah ta'ala ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila babu abin da aka baku na ilimi sai dan kadan wato abin da kuke da shi na ilimi duk wannan tinkaho da kuke yi Allah ta'ala ya baku ilimi na rayuwa sun san wato dan adam ya san zahirin rayuwar duniya ya na zahiran min hayatid duniya wannan abin da Allah ta'ala ya baku kaɗan ne daga cikin abin da yake nan na ilimin ubangiji saboda haka ba wani abu kuka sani ba to wannan wani yanki ne na karantar da shi kansa khadir alaihi salam yake ba wa musa alaihi salam الله تعالى ya فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا الله تعالى فانطلقا سي سكتفي حتى إذا لقيا غلاما هرسيد سكهد دون يارو فقتله سيكشيشي qala sai musa ya ce alaihi salam aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs yanzu ka kashe rai mai tsarki ba tare da kashe wata rai ba laqad ji'ta shay'an nukra lalle ka zo da wani abu abinki wani mummunan abu fantalaka fa'un nan ita ce malamai suke kira fa'ul fasiha ay tufsihu bil mahzuf akwai abin da aka shafe a gabanta ma'anar maganar sai ya karbi uzurinsa tunda ya bada uzuri la tu'akhidni bima nasi wa la turhiqni min amri usra kada ka kama ni da mantuwar da nayi kada kuma ka dora min abu mai wahala cikin al'amari na to sai ya karbi uzurinsa suka fita daga cikin jirgin ruwa fantalaka sai suka sai suka kama tafiya ya zo a hadisi fantalaka yamshi ne fi sahili ko ala sahili suka fita suka kama tafiya akan ah, nan gefen gefen teku a wata ruwaya annahuma marra bi qarya sun wuce ta wacan wata alƙarya shine Allah ce hatta idza laqiya gulaman a cikin wannan alƙarya akwai mutane sai ya ga sai gashi sun hadu da wani yaro Imam al-Bukhari a cikin kitabut tafsir babin cikin tafsir suratul kafi babin falamma balaga majma'a majma'a bainihima ya ce yaz'umuna an nasmahu jaisur sun ce sunan yaron da suka haɗu da shi jaisur an ruwaito kuma a wasu nusar haisur a wasu nusar jaisun kama abinda ya fi shahara ne haisur ah, abinda jaisur afuwan jaisur sunan wannan yaro jaisur suka haɗu da shi faƙatala sai ya kashe shi a hadisin ubayi ibn ka'ab manzo Allah ya ce sun makara jami'ar safina sai suka fita daga cikin wannan jirgin ruwan fabaina huma yamshiya ne ala sahili suna tafiya akan gefen wato gabar teku iz absara al-khadir gulaman kafiran zarifan sai khadir ya ga wani yaro yaron kuma kafiri mai wayan tsiya yal'abu ma al yana wasa tare da yara a ruwayar ibn a musnad din abd ibn hubaid sai ya ga yaro gulaman wazi alwajhi yaro wanda yake mai kyakkyawar kama mai kyakkyawar fuska fa'atja'ahu sai ya kama shi ya kwantar da shi thumma dhabahahu bisikin ya yanka shi da wuka a ruwayar ubay ibn ka'ab a cikin sahihain فأخذ الخضر برأسه فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده sai khadir ya kama hannunsa ya kansa ya murɗe kansa ya tsige kansa daga jikinsa a wata ruwayar fa'ajahu thumma sabahahu ya kwantar da shi ya yanka shi da wuka shine malamai suka ce za a yi hada dukkan wayoyin a ce ya kwantar da shi ya yanka shi sannan ya cire kan ku babu shakka wannan yanayi dole ya tayarwa da annabi musa hankali idan an fasa jirgin ruwa ma kawai hankalinsa ya tashi bare ya ga irin wannan daga tsallakowarsu su shigo gari yaro kyakkyawa mai kyan halitta yana cikin 'yan uwansa yara yana wasa amma ya je ya kamo shi ya danne shi ya yanka shi ya murɗe wuyansa kamar kaza kun san inda bai yi shuru a ta farko ba to ba zai shuru a ta biyu ba kala akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin yanzu ka kashe rai mai tsarki ba tare da kashe wata rai ba laqad ji'ta shay'an nukra ka zo da mummunan abu a farko cewa laqad ji'ta shay'an imra ka zo da babban abu to anan sai ya kara wa abin girma yau ya ce babban abu sai ya ce nukura ka zo da mummunan abu saboda nan ya fi na farko na farko yunkuri ne amma nan ya ma faru wato an riga ma an aikata saboda haka abin ya yi muni kwarai da gaske a kira'ar ibn kathir da nafe da abu ja'far da abu amur yace laqad aqatalta nafsan zakiyatan da alif sauran kuma qira'o'i ba alif shine kamar yadda yake nan zakiya wasu daga cikin malaman loga suna cewa duk ma'anar su daya da zakiya da zakiya duk dai ma'anar su daya ana nufin mai tsarki wanda ba su yi laifi ba ran da ba taba yin wani laifi ba amma abu amur ibn al'ala yana ganin cewa akwai bambanci tsakaninsu idan ka ce zakiya ana nufin wacce bata taba yin zunubi ba kwata-kwata zakiya kuma ita ce wacce ta taba zunubi amma ta tuba ala ayi halin dai anan yana nufin ran da ba ta da zunubi ran da take da tsarkakakkiya ce domin yaro ne yaro ko ba a rubuta masa zunubi sai dai a rubuta masa lada amma ba a rubuta masa zunubi saboda haka ya za a yi mutumin da ko zunubi bai yi ba za ka kashe shi sai ya karfafa maganar da cewa bin ghairi nafsin bai taɓa yin abin da ma za ka ce ya cancanci kisa ba ko a ce ya taba kashe wani ballantana har ka ce ai wannan abin da ya yi shi ya sa shi ka daukar fansa ko a ce a shari'arsa akwai kashe yaro idan ya yi kisa to anan malamai sun yi saɓani game da shi wannan yaron algulam din nan gulam ne wanda yake baligi ko ko bai balaga ba ya kai matsayin mukallaf ko bai kai matsayin mukallaf ba to jumhur mafi yawancin malamai suna ga cewa ba baliki ba ne yaro ne karami domin kalmar gulam alhaƙiƙatu sha'i'a ma'anarsa da tafi bazuwa aka fi amfani da ita aka ce gulam ana nufin yaro wanda yake karami wanda bai kai munzalin balaga ba kuma musamman ma idan muka ga a cikin ayar an ce zakiya wadda ba ta taɓa yin laifi ba a yi tahira minas zunub ba ta da wani laifi ba a rubuta mata ba saboda ba a rubuta wa yaro alhaki sai idan ya balaga sannan malamai suka sake hujja da faɗarsa bi gairi nafsin suka ce kalmar bi gairi nafsin tana nuna yaro ne karami tunda hakkin kisasi yana hawan kan balagagge ne dama ba wanda ba balagagge ba wasu malamai kuma suka ce akasi wannan gairi nafsin tana nufin baligi ne tunda in ba baligi ba ne ba bukatar a ce gairi nafsin to ce gairi nafsin ta nuna cewa da a ce yayi kisa za a kashe shi tunda ko har za a kashe shi to balagagge ne sai dai ai zana iya yiwa ya kasance a shari'ar su idan yaro yayi kisa ana iya masa kisasi tana yiwa ya zama haka ne a shari'ar su wasu malamai suka ce yaron balagagge ne ba yaro ne kankani ba ko da kuwa an yi amfani da kalmar gulam wani ma daga cikin magabata shine sa'id ibn abdulaziz eh, yake cewa yaron ya kai shekara 21 ce larabawa sukan yi amfani da kalmar gulam suna nufin matashi wanda yake balagagge kamar yadda lailal akhyaliya take ban hajjaj da take cewa shafaha min dai allazi qad asabaha gulamun idha hazza al shafaha ko saqaha kaga anan tana yaban al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yayin da yake jagorar yake yake komandan yaki yana kashe mutane da da da makaminsa da da da abin da dinsa da mashinsa amma sai ta sifanta shi da al-ghulam yake nuna cewa ma'ana yana cikin abinan gajiyar karfinsa da haka suka ce kalmar gulam ma ai ita kanta tana nufin wato tana nufin tashan balaga to min daga al-ightilam ne al-ightilam kuma yana nufin shiddatu shabak wato tsananin sha'awa saboda haka daga nan aka samo kalmar an kirawo yaro kankane da al-gulam bi itibari ma sayakun ma'ana nan gaba zai zama wannan wato zai zama a wannan yanayi zai kai wannan shekaru don haka wasu sun tafi akan cewa balagagge ne amma jumhurin mufassirin sun tafi akan cewa ba balagagge ba ne musamman idan muka ga a cikin hadisin ubayi ibn ka'ab yana cewa yal'abu ma al-ghilman yana wasa cikin yara balagagge ne ba shiga cikin kananan yara yana wasa ba yace ita shai shay'an nukura ka zo da wani abin da yake mai girman gaske wanda ya fi na farko domin na farko zai yiwu a liƙi ka fasa gurin tana yiwu a kama a liƙi amma wannan ka kashe rai ba bukata ba zai yiwu kuma a dawo da ran ba saboda haka lalle abu ne wanda ya yi muni kwarai da gaske to daga nan sai khadir ya ce alam a kullaka na kalanta tastati'a ma iya sabra alam aqul laka ba na faɗa maka ba ba za ka iya yin haƙuri da ni ba a nan za mu ga cewa ya ƙara laka a baya bai ƙara babu ƙarin laka alam aqul innaka lan tastati'a ma iya sabra amma a karo na biyu sai aka ƙara laka hikimar ƙara laka a nan duk tauki don a ƙarfafa maganar alam aqul laka can karo na farko ne ana iya kawar da kai amma ka yi abu na farko a ja ka ba da uzuri ba jimawa kuma ka sake yin na biyu to shi yasa sai ya ƙara kalmar laka don ya ƙara nuna masa ƙarfin maganarsa a yanzu fiye da ta da alam kun laka ka ce wa mutum qultu laka ittaqillah ko qultu laka ya fulan ittaqillah ko da babu ya fulan magana za ta iya miƙewa qultu ittaqillah ka ji tsoron Allah amma ce qultu laka ya fulan ittaqillah wanda kana nufin maganar ka anan tana da karfi fiye da ta da saboda haka suna ƙara irin wannan lafuzza a cikin jumlar da za ta iya cika ko da babu su don a nuna maka karfin maganar wasiyar farko baka yi aiki da ita ba don haka ta biyu sai a tsananta matuƙa da gaske shi sa ibnul jauzi yake cewa ya ji wani malamin sa abu muhammad al-khashab yana cewa wa qarahu fil awwal a karan farko khadir ya girmama shi bai ce alam aqul laka bai kawo masa lamiri ba amma a karo na biyu wajahahu bi kafil khitab sai ya fuskanto shi yace ba na gaya maka ba domin yanzu al'amarin kuma ya wuce batun a tsaya ana girmamawa tunda har sabawar ta kai haka ba na faɗa maka ba to shi da annabi musa ya ce ƙala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni in sa'altuka an shay'in ba'daha in na sake tambayar ka wani abu bayan wannan fala tusahibni to kada ka tafi tare da ni qad balaghta minni min ladunni uzra ka kai matukar karbar hanzari daga wajena ka karba hanzari da na daya ga na biyu to in haka sake na uku to na yanke wa kaina dukkan wani hanzari a nan karo na biyu annabi musa alaihissalam bai ce ya manta ba na farko ya ba da uzuri da mantuwa na farko ya ba da uzuri da mantuwa salatu akhidni bima nasi. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa eh mantuwan ne da akwai cikin malamai waɗanda suke cewa ai hadha min al ma'arid na farkon ma ba mantawa yayi ba shi yasa bai ce mantawa na yi ba sai ya ce kada ka kama ni da abin da na yi na mantuwa amma ai ba yana nufin wannan ne mantuwar ba ma'ana abin da zan yi a mantuwa a rayuwa ta kaka kama ni duk da wannan dai ba mantawa na yi ba saboda haka irin irin ainihin eh, magana ya masa haka a kaikaice to amma wannan magana tasu ba haka take ba saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mana na farko din mantuwan ne saboda haka manta waye amma na biyu ba manta waye ba ko dai bai manta ba domin ya ga girman al'amarin ba zai yi shiru ba a kama yaro dan kankani yana wasa cikin yara yaro kyakkyawa a murde a yanka shi a murde masa kai lalle zai wahala yi shiru da wannan gara ya yi magana ko da zai kare alkawarin da ya ɗauka na cewa zai yi haƙuri ko kuma ya kasance ya manta a nabiyin ma da ya manta sai yake ganin to kuma ya sake cewa manta waye uzurin kuma zai zama akwai bambara kwai na farko ka ce ka manta na biyu ba kuma ka ce ka manta saboda haka sai bai kawo maganar mantuwa ba sai ya kawo wani sharaɗi yadda zai zai kwantarwa da abokin tafiyarsa ko malaminsa hankali zai lallashe shi ya nuna masa cewa ya ɗauka wannan shine na ƙarshe in kuma har na sake yi to shi kenan sai mu rabu in kama gabana ka kama gabanka saboda haka sai ya kawo masa wannan annabi musa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sayo muslim a wannan gurin idan ya zo sai ya ce rahmatullahi alaina wa ala musa laula annahu ajjala la ra'a al'ajab walakinahu akhadhathu min sahibihi dhamama annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannan gurin sai ya ce Allah ya ji kanmu ya ji kan annabi Musa alaihissalam Allah ya ji kanmu ya ji kan Musa laula annahu ajjala ba dan yayi gaggawa ba lara al'ajab da ya ga abubuwan mamaki walakin dahu akhazathu min sahibihi zamama sai dai ya ji kunyar abokin tafiyarsa kunyar abokin tafiyarsa ce ta sa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni da mun farko ya bada uzuri a sake yin wani abu irin wannan ba tare da jumawa ba abin da kunya saboda ka wannan kunya ce ta sa sai ya yi sauri ya yanke wa kansa hukunci da cewa in ya sake yi kada a tafiyar ka a yi da ita annabi ya ce lau sabara lara al'ajab da ya yi haƙuri an ci gaba da tafiyar bai sanya wannan sharaɗin ba to da ya rika ganin abubuwan mamaki kenan النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه فقال رحمة الله علينا وعلى أخي كذا ورحمة الله علينا وعلى أخي كذا هكا النبي صلى الله عليه وسلم الآدسة idan ya ambaci wani daga cikin annabawa yakan fara da kansa ya ce allah ya ji kanmu kuma ya ji kan wato dan uwana annabi wane da kaza da kaza ya faru سنة الله تعالى يجي فانطلقا حتى إذا أتى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا فانطلقا سيسكت حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها har sai da suka zo ga wasu mutanen wata alkarya sai suka nemi mutanen wannan alkarya su ciyar da su fa'abau an yi fuhuma sai suka kiyarda su karɓi bakuncinsu fa waje da fi haji daren sai suka samu wani wata ganuwa ta garin wata katanga ko wani garu na garin yuridu an yankadda yana nufin zai faɗi fa a kama sai ya miƙar da shi kala sai annabi musa ya ce laushi ita lattakhasta alaihi ajira da ka so da ka ga dama ai da ka karbi lada wato da sun biya ka akan wannan aiki to kaga wannan shine karshen al'amari tsakaninsu sun tafi sun shiga wata alkarya allah ta'ala ya gaya mana cewa alkarya ce alkarya shine garin da yake bai kai birni ba amma dai akwai mutane tattare a cikin garin amma yawansa da faɗinsa bai kai girman birni ba malamai sun yi ta ƙoƙarin su tantance wani gari ne wannan wasu su ce antakiya wasu su ce barka wasu su ce wani gari ne a ƙasar rum to amma dai babu wani dalili da yake nuna wani gari ne saboda haka babu buƙatar a nutsa a matsa wajen sai an zaƙulo wani gari ne wannan inda a ce akwai wani amfanin da za a girba a ƙarƙashin sanin wannan gari to da Allah ta'ala ya ambaci wannan gari saboda haka wannan daidai yake da majma'il bahrain da muka gabatar da wasu malamai suka ce baya buƙatar sai an san ko a ina ne hadisi ya zo cewa wannan mutanen alƙaryar annabi sallallahu alaihi ya sifanta su da cewa ah, ahla qaryatin li'aman wato sun zo mutanen alƙarya waɗanda suke ah, maruwata mutane ne waɗanda sun sifatu da sifar rowa to sai annabi musa da khadir istat'ama ahlaha suka ce suna neman su ba su abinci suka nemi abinci a wajensu wannan shi da abin da suka fara nema a wajensu ba su ce muna neman ku ɗauke mu a matsayin bakin ku kuje ku ba mu masauki ba ku ba mu gurin kwana a yunwa suke ji a ba su abinci Allah ce fa abau an fuhuma amma sai suka kiyar ma su karɓi bakuncinsu. su to duk da haka ga kuma katanga ta garin ta tafi za ta faɗi ta ce gano wadda ta zagaye garin to sai annabi khadir sai ya kama ya sa hannunsa ya miƙar da ita shi ne annabi musa a.s. yake ganin ba haka ya dace ba mutanen nan mun nemi su ciyar da mu amma sun ƙi ciyar da mu saboda haka tun har ga wata katanga akwai buƙatar ai aiki a kanta mu ce su biya mu bana in sun biya mu muka yi aiki a kanta sai mu sai abinci mu ci amma kuma kawai yanzu ka zo kayi musu aiki tare da cewa ba su cancanta ba laushi ita lattakhadta alaiha ajira da ka ga dama da ka karbi lada akan wannan aiki naka za mu je yadda ta kaya kamar yadda za mu ji abinda wannan aya take ciki insha Allah a karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh